jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkan mu da sake saduwa da ku a wannan channel mai albarka ta alwahada african tv channel da muke kawo muku shirye-shirye da suka shafi magungunan gargajiya channel ne da take bayani akan lafiyar ku a wadda ta muhimmantar da duk wani abin da ya shafi lafiyar ku kama da ga yadda za ku kare kawukanku daga kamuwa da cututtuka da kuma yadda za ku magance cututtuka ta hanyar amfani da magungunanmu na gida wato magungunanmu na islamic medicine a yau a cikin wannan tattaunawan ina so in kawo muku bayanin wato yadda za ka yi maganin cututtuka guda biyar ta hanyar amfani da man habbatin sauda sauda ana kiranta habbatul baraka har wayo ana kuma kiranta da turanci wato black seed tana magunguna da daman gaske a masu bincike a baya da na yanzu suna bincike akan wato habata sauda da magungunan da take yi kuma har yanzu ana kan bincike kuma ƙara gano magungunan da habata sauda take yi ake yaushe ana ƙara gano magungunan da wannan habba mai albarka wato habata sauda take yi a habatu sauda kamar yadda na faɗa yanzu ma zan maimaita manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa habatu sauda dawa'un min kulli da'in illal sam wato habatu sauda tana maganin kowane cuta sai dai tsufa wato banda tsufa da yake tsufa ma ba ciwo ba ne. don haka muna iya cewa habatu sauda maganin kowace irin cuta ne a wannan ɗan gajeren bidiyon ina son in kawo maku magunguna yadda za ku magance cututtuka guda wato biyar ta hanyar amfani da habbatus sauda a na farko a ga waɗanda suke fama da ciwon gaɓoɓi da kuma sanyin ƙashi wato rheumatism kenan to su nemi man habbatus sauda idan sun nemi man habbatus sauda sai su rika shafawa a gaɓoɓin da yake masu ciwo ma'ana a jikinsu kenan da sauran gaɓoɓin da yake masu ciwo sannan kuma sai su rika shan wannan man habatu sauda ko dai su sha cokali ɗaya shi kaɗai ba tare da sun haɗa da komai ba ko kuma su rika haɗa shi da zuma suna sha da idan Allah za a samu waraka daga cutan wato ciwon gaɓoɓi da kuma ciwon sanyi na ƙashi wato rheumatism har wa yau a cuta na biyu da za ka iya amfani da man habata sauda don magance wannan cuta shine akwai cutan wato asma cutar asma tana daga cikin cututtuka da take damun mu musamman afirka kuma jama'a suna wahala sosai akan cutan. to ka dogara ga allah ka yi amfani da wannan maganin da na muka bayani yanzu da izinin allah za ka samu waraka daga wannan cuta ta rheumatism eh, na ce afuwan wato eh, eh, asma ta hanyar amfani da man habbatu sauda ya za ka yi amfani da shi da farko ana son wanda yake fama da wannan cutan ya yawaita shan cokali ɗaya na man habbatu sauda da safe cokali ɗaya da rana cokali ɗaya da yamma sannan har waya ana haɗa shi da zuma shi ma kuma ana iya karanta ayoyi na shifa na cikin alkur'ani domin ƙara ƙarfi da samun waraka daga wannan cuta na asma saboda haka sai ka ɗauki tsawon lokaci kana yi an tabbatar da habata sauda tana da sinadari da yake maganin wato ciwon asma sai magani ta uku da za ka yi amfani don samun waraka daga wannan cuta wato cuta ta uku da za ka yi amfani da habata sauda domin samun waraka shine wato ciwon hanci da kuma wato hasisiya ihsas kenan wato sai ga wani da ya dan shaki wani abu sai ya fara mura ko kuma da ya dan shaki wani abu sai ya fara rashin lafiya hanci shi ya toshe da kuma sauran alamomi na ciwon hanci ko mutum ya ji hancin shi na ciwo ko kuma ya ji a hancin shi ya toshe to don magance wannan ana shafa man habatu sauda a hancin sannan kuma za a rika shan man habata sauda da izinin Allah idan aka ɗauki lokaci ana amfani da shi za a samu waraka daga wannan ciwon hanci din sai ciwo na uku da za mu yi amfani da man habata sauda wajen magance shi wato shine abin da ya shafi ciwon sikari an tabbatar da habata sauda yana daidaita cholesterol da yake cutar da mutum a jikin ɗan adam don haka duk wanda yake shan man habbatu saura zai rage masa suga yana rage suga kuma yana daidaita cholesterol da yake jikin mutum da haka duk wanda yake ya yawaita shan man eh, wato habbatu saura zai daidaita masa sugan da yake jikinsa don haka ana magance ciwon suga ta hanyar shan habbatu sauda har wayo ana shan garin habbatu sauda shi ma yana taimakawa don daidaita suga da kuma magani ga masu ciwon suga to sai cuta ta biyar wanda ah, da ita ah, za mu takaita shi ne wato wa'inda suke da girman jiki wato jikinsu yana ah, wato mutanen da ake kira fat people wato mutanen da suke da jiki sosai to za ga wani lokaci idan jiki ya mutum yawa yana zama lalura wasu so da yawa kuma yana haddasa saurin kamuwa da wasu cututtuka wato jiki mutane ga masu jiki to ya za rage tumbi da kuma jiki ya zama jikinka ya zama daidai wa daita to ana amfani da man habbata sauda wajen daidaita girman jiki yadda ake amfani shi shine shi ma za ka rikashan man habbata sauda da safe da rana da yamma na tsawon lokaci don shi habba ba safai ba har yanzu ba a gano wani cutar wanda yake yi ba don haka yana da muhimmanci sai a shashi kamar akalla na sati biyu zuwa sati uku zai daidaita jikin mutum ya zama idan yana girman jiki ne zai zama matsakaici bai zama ramamme ba sannan kuma jikinsa bai yawa ba sannan har wayo kamar yadda na faɗa yana daidaita kwarasala a wa'annan cututtuka biyar da su za mu takaita a nan gaba kuma za mu ci gaba da kawo mana magungunan wasu cututtuka na daban da kuma yadda ake amfani da habatu sauda wajen wasu kuma maganin wasu cututtuka din a kar ku manta idan kuna son ku rika samun kyawawan bidiyon mu daɗaɗen bidiyon masu ilimtarwa da faɗakarwa ku duba daga kasan wannan bidiyo za ku ga inda aka rubuta subscribe da jan rubutu ku danna mana subscribe sannan za ku ga alaman kararwa ya fito ku danna mana wannan alaman kararwa domin a sanar da ku kyawawan shirye-shiryenmu masu ilimtarwa mun gode ku ci gaba da kasancewa da alwahada african tv